mu jama'a, gaisuwa mai yawa zuwa gare ku, bayan haka za mu ba ku labarin mutum biyu jarumawan Allah, wato Yakub da isuhu Ku zo ku koyi wani abu game da mutane waɗanda suka san makaɗaicin Allah mai rai, sun rayu tun shekaru da yawa da suka wuce. Ku duba hotuna cikin littafin ruwan goro. lokacin da kuna sauraren kaset. Hoto na farin Yakub mai hila Mutane biyu da ke cikin wannan hoto ‘yan uwa ne tagwaye, sunansu kuwa Yisuwa da Yakub ne, ubansu Ishaku. Ibrahim da iyalinsa suna yabon makaɗaicin Allah mai rai ne. uwar tagwayen Rifkatu ce, Isuwa ɗan farin ne, shi mafarauci ne cikakke. Amma Allah ya ce ma Rifkatu, wata rana Yakub za ya mallaki Isuwa. Ku dubi hoton, wata rana Isuwa ya shiga gida. Yakub yana dahuwar nama, Isuwa ya ji matsanarciyar yunwa. ya roƙi Yakub ya ba shi abinci, amma Yakub ya ce, Na yarda idan ka sayar mani da gadonka na ɗan fari. Gadon ɗan fari shi ne haƙƙin iyali da ake ba ɗan fari. Yakub yana son gadon ɗan fari don kansa. Isuwa ya jinwa matuƙa har ba zai iya tunawa da haƙƙinsa na ɗan fari, yana tunanin kaɗai da al'amuransa, ba ya girmama Allah ba makaɗaici, ya sayar da gadonsa na ɗan fari ga ƙanansa saboda abinci. Ma'anar sunan ya Yakuba shi ne kuskure ko ɓatarsuwa. Ya sani domin ya ɓatar da ɗan uwansa. Allah ya yi alkawari cewa Yakub zai zama da albarka fiye da Isuwa, saboda haka Allah ba ya son mu zama da fifiko bisa waɗansu. Juya a dubi hoton. Mafalkin Yakub Yakub ya kuskurantar da ubansa Ishaku, ya kuskurantar da shi lokacin da ya ba shi rabon gado, wato gado na ɗan farin Isuwa. ya hasala ƙwarai da gaske har yana so ya kashe Yakub. Rifkatu ta ce ma Yakub ya gudu daga gidan ɗan uwansa Isuwa zuwa wani gari mai nisa. Cikin wannan hoto muna ganin Yakub yana bisa hanya. Dare ya yi ya kwanta cikin wani wuri a kaɗaici. Lokacin da yana barci sai ya yi mafalki. ya ga tsamne a kafe daga ƙasa har sama. Mala'ikun Allah suna hawa da sauka bisa tsamnin. Allah ya yi magana da Yakub cewa, Ni ne Ubangiji, Allah na kakanka Ibrahim da Allah na Ishaku. Ƙasar da kake kwanci a kai zan bada ta gare ka da zuriyarka duka. Kai da jama'arka zan albarkaci dukan mazamnan duniya. ina tare da kai, zan kiyaye ka inda ka tafi duka, zan kuma mai da ka cikin ƙasar. Lokacin da Yakubu ya falka, ya sani ya ga Allah mai gaskiya mai rai. Allah yana iya saukowa daga sama domin yin magana da mutane. Ya san Yakub shi mai ɓadda mutane ne, amma Allah ya iya ceton mutane daga muguntarsu. duba hoto na biye. Yakub da Laban Ga Yakub rayayye shekaru da yawa bayan mafalkinsa, yana tare da kawunsa Laban. Zan shaida muku don mai Laban yana da alamar hushi. Laban yana da ’yan mata guda biyu, Yakub yana ƙaunar ƙaramar wato Rahila. Yakub ya yi aiki shekaru bakwai a gidan Laban kamin ya auri Rahila, amma Laban ya cuci Yakub. Laban ya ba Yakub ya maimakon Rahila. Yakub ya auri kuma Rahila, amma sai da ya yi wasu shekaru bakwai. Lokacin nan Allah yana tare da Yakub, yana yin nasara cikin dukan abin da yake yi. Yakub yana kiwon gargen Laban. kuma yana riɓanɓanyawa da yawa. Laban ya yarda ya ba Yakub dukan dabbobi na garkensa, waɗanda ke da launi dabbare-dabbare. Amma Yakub ya yi niyyar cutuwar Laban, ya sa dabbobi na Laban masu ƙarfi su haifi ‘ya'ya dabbare-dabbare. Wata rana sai gashi Yakub yana da dabbobi masu yawa fiye da Laban. Yakub ya zama mai arziki, ya hasala kwarai da gaske. Har yanzu ya zama dole ga Yakub ya gudu. Allah ya yarda wa Laban ya cuci Yakub. Yana son taurin wannan, Yakub ya ɗauki wata kwayasuwa cewa, Babu kyau a yi cuta ko a yi ƙyashin kayan wani. Sai mu duba shafi na biye yakub ya sadu da Allah yakub yana so ya koma garin ubansa Ishaku, amma yana jin tsoron ɗan uwansa Isuwa. yakub ya aika wa Isuwa kyautai da yawa domin ya kwantar da hasalarsa. yakub ya ji tsoro lokacin da ya ji labarin Isuwa na zuwa domin tarbonsa. yakub ya manta da alkawalan allah yana so ya yi nasa ilimi domin kariyar kansa yakub ya aika da dukan bayinsa dabbobinsa matayensa da kuma ‘ya'yansa domin tarbon isuwa. Yakub ya tsaya shi kaɗai, ku duba hoton domin ku ga abin da ya faru. Wani mutum ya zo domin kokowa da Yakub dukan dare, Gari ya kusa wayewa, mutumin ya bugi Yakub ga ƙugu, ƙugunsa kuwa ya bauɗe, bai iya kukuwa ba da ɗai. Mutumin ya ce ma Yakub, ba za a ƙara ce da kai Yakub ba da ɗai, amma Isra'ila ne, saboda ka yi kukuwa tare da Allah da kuma mutane ka kwayi nasara. Ma'anar Isra'ila shi ne yaƙi tare da Allah. Yakub ya sani cewa mutumin shi ne Allah da kansa. Allah ya nuna wa Yakub kasawarsa yana da iko ya sake shi. Ya kamata Yakub ya dogara ga Allah domin ya kiyaye shi. Isuwa ya zo wurin Yakub da salama. Yakub ya iya zama ƙasar da Allah ya masa alkawari shi da zuriyarsa. mutum wanda Allah ya aiko domin albarkatar da mutanen duniya, shi daga zuriyar Yakub ne, sunansa Ubangiji Yesu almasihu ne. Sai mu duba shahi na biye. Mafalkin Yesuhu Sunan Yakub kuma Isra'ila ne, yana da ’ya'ya goma sha biyu, ɗansa wanda yake ji Yesuhu ne, ɗan fari na matarsa Rahila. Yakub ya bayi Suhu wata babbar riga don ya nuna yana ƙaunarsa. Sauran ‘yan uwansa suka ji kishi ƙwarai da gaske, wani dare ya yi maholki. Cikin wannan hoto za ku gani Yusufu yana bayyana mafalkinsa ga ‘yan uwansa. Ga abin da ya ci Ku saurari mafalkina. muna cikin gona mu duka garin yin girma alkama. ga damen alkamata ya tahi tsaye, sauran naku muna suka zo kewaye da shi suka tsaya gabansa suka duka masa. ’Yan uwansa suka hasala suka ce ma junansu, Yana tsammani zama sarkinmu domin ya mallake mu? Isuhu ya yi mahulki na biyu, haka kuma Allah ya nuna wa Isuhu cewa wata rana ’yan uwansa za su ba shi girma. ’Yan uwansa suka la'anci Yisuhu domin mafalkinsa. Allah yana tare da yisuhu domin yana so yana da aiki musamman da yake so yi masa. Sai mu duba foto na biye. An sayar da Yisuhu. ’yan uwan Yusufu suna kiwon garken ubansu, Yakub ya ce ma Yusufu, Tafi wajen ’yan uwanka ka duba ko suna lafiya da garken kuma, bayan haka ka zo ka bani labari. Yusufu ya tafi wani ’yan uwansa, amma da suka hange shi daga nesa sai suka yi shawarar da za su kashe shi. Suka kama shi suka jefa shi cikin wata rijiya wadda babu ruwa a ciki. kamin su kashe shi sai ga wasu fatake daga kabilan Ismailu suna wucewa, za su ƙasar Masar. Ɗaya daga cikin ’yan uwansa mai sunan Yahuda ya ce, Wace riba muke da ita da za mu kashe ɗan uwanmu mu kuma ɓoye mutuwarsa? Bari mu sayar da shi ga Ismailawa. Ku dubi hoto. ruwan Isuhu sun fitar da shi daga rijiyar da ba ta da ruwa, suka sayar da shi a kan azurfa ashirin, kuma suka tsuma riga tasa a cikin jinin ɗan akuya da suka yanka, suka kai ma ubansu Yakub. Lokacin da Yakub ya ga wannan riga da jini, ya yi tunani a ransa cewa, ko wani naman jeji ya kashe Isuhu, ya yi makoki domin ɗansa lokaci mai yawa. Kishi dai abu ne mai ban kyama, yana tura mutane ga aikata abin da ba shi da kyau. Amma Allah ya yarda a aikata wannan mugun abu ga Isuhu domin abun ya yi masa daɗi a baya. Duba hoto a gaba Isuhu kamar bawa a Masar Isma'ilawa suka kawo Isuhu a Masar, suka sayar da shi kamar bawa ga wani basamari mai sunan Potifar. Allah yana tare da Yusufu, komi da yake yi yana albarka. Potifar ya ba shi shugabancin dukan gidansa. suhu, mutum ne kyakkyawa. Matar Potifar tana bukata da shi, amma shi ya ƙi. Wata rana suna su kaɗai a cikin gida, sai tana so ta kwana da shi. Isuhu ya gudu daga gidan amma matar Potifar ta riƙe riga tasa. Sai ta nuna rigar ga mijinta ta ce masa, Ai, yana so ya mini zamba. An kama Yusuhu an sashi kurkuku. Yusuhu ba ya ba jaraba wuri domin rinjayarsa, ya ƙi aikata zunubi tare da matar Potifar, amma aka kama shi ba a kan yaya wani laifi ba. Allah yana yarda waɗansu su yi mana ƙeta. amma mutuna Allah ba za ya rabu da duk masu yi masa biyayya, zai kuwa shari'anta masu aikata mugunta. Sai mu duba shafi na biye. Yisuhu a kurkuku Ga Yisuhu a kurkuku, kullum Allah yana tare da shi, mai tsaron kurkuku ya ba a amanar sauran ‘yan kwaso. mai hidimar shayaswa wurin sarki mai hidimar abinci duk suna tare da Yusufu a kurkuku. Wani dare su mai hidimar shayaswa wurin sarki da mai hidimar abinci suka yi wani maholki, suka damu sosai ba su iya gane menene mafarkin nan da suke nuhi. Isuhu ya ce, Allah kaɗai ke iya ba da wannan fassarar mafarki. ku faɗa mani me kuka yi mafalki da shi cikin wannan hoto za ku ga e, mafalkin da shi mai hidimar shaisuwa wurin sarki ya yi ya ce wai suhu cikin mafarkina akwai wata ƙuringar anaf gabana wannan itanya tana da rassa guda uku ina da cikin hannuna ƙoƙon sarki na matsa ruwan anaf a cikin ƙoƙon na baiwa sarki. Yusuf ya ba mai hidima shayiswa wurin sarki mafalkinsa, ya ce, Nan da kwana uku sarki za ya ba ka yancinka, za ka mayar da kai aikinka na yau da kullum. Sarkin hidimar abinci shi ma daga baya ya gaya ma Yusufu nasa mafalki. Daga bisani mafalkinsa yana nufi za ya mutu. abin da Yesu ya faɗi game da sarkin shayiswa yana ta cika. An mayar da shi aikinsa, aka kuma rataye shi sarkin mai hidimar abinci. Daga bisani, Yusufu ya roƙi sarkin shayiswa ya gaya ma sarki domin a fitar da shi daga kurkuku. Amma sarkin mai shayiswa ya manta da Yusufu sansam. Yusufu yana cikin kurkuku shekara biyu, amma Allah bai manta da shi ba. Sai mu duba shafi na biye. Mafalkin sarki Mutumin da ke cikin wannan hoto sarkin Masar ne, yana barci ya yi kuma mahalki Cikin mahalkinsa ya ga shanu guda bakwai masu ƙiba suna fitowa daga kogi. suna ta cin ciyawa da ke bakin kogin, kuma ya ga waɗansu shanu guda bakwai ramami suna fitowa daga kogin, suka canye masu ƙiba ɗin. Wata rana ya sake yin wani maholki, ya ga waɗansu zangarku guda bakwai busasshi yankwananne suka haɗe bakwai masu tsaba. Sarki fa ya tambayi masu hikima da masu duba fasara wannan maholki amma babu wanda zai iya gaya masa ko menene sa'an nan sarkin shayiswa ya tuna da akwai Yusuhu a cikin kurkuku sarki ya faɗa wa Yusuhu maholkin sai Yusuhu ya ci Allah yana faɗakar da koyi abin da zai yi za a yi shekara guda bakwai na ƙoshi a duk faɗin ƙasar Masar. biye da shekara guda bakwai na yunwa. Isuhu ya ba sarki shawara da abin da zai yi. Sarki fa ya ga Ruhun Ubangiji yana tare da Isuhu, sai ya maida shi shugaban dukan Masar. Allah ya mori waɗannan wahaloli su sami Isuhu, domin su shirya shi ga wani aiki na musamman. Duba hoto na biye. Isuhu ya zama shugaba cikin Masar. Isuhu ya zama shugaba mai hikima cikin faɗin ƙasar Masar. Cikin shekaru guda bakwai na ƙoshi, sai ya tattara abinci a rumbunan cimi. Lokacin da shekaru na yunwa suka fara, jama'a suka tambayi Isuhu abin da za su ci. ‘Yan uwansa maiya guda goma na Yakub suka zo su ma garin sayan alkama saboda akwai yunwa a cikin ƙasar Kan'ana. Suka zo wurin Yusufu suka duka masa, gama ba su can shi ba ɗan uwansu ba ne. Ku dubi hoton, Yusufu ya nuna kamar bai san su ba. Yana tuhume su da ‘yan leƙen asirin ƙasa, ya kuma rufe su a cikin kurkuku. Iso ya ce masu, bayan da suka roƙe shi a sake su. Idan kuna da gaskiya sai ku yarda ɗaya daga cikinku ya zama cikin kurkuku. Sauran suna iya komawa gidan iyalinsu masu yunwa. Sa'an ku turo mani autan ƙananku. Sa'an Yusufu ya sa ɗaya daga cikinsu kurkuku, har sa'an da sauran suka zo da bayanan ƙanansu na uwarsa Rahila. ko kuna tune da mafalkin Yusufu? Allah ya yarda wannan mafalki ya cika lokacin da ’yan uwansa suka zo durƙusawa gabansa. Allah ya san abin da zai faru da rayuwarmu. Duba foto a gaba. Yusufu ya nuna kansa ga ’yan uwansa. Lokacin da babu abinci, ’yan uwan Yusufu ya zama masu dole su koma a Masar, suka kawo ƙaramin ƙanansu Banyaman tare da su, kamar yadda Yusufu ya umarce su. Yusufu kuwa ya ji daɗi ƙwarai da gaske da ganin ’yan uwansa da Banyaman. Daga bisani, har yanzu bai nuna kansa ba, ya ba su alkama da yawa, sa'an ya sallame su. Amma daga ɓoye sai ya sa kuɗi da ƙoƙonsa na azurfa cikin buhuwan alkamansu. Sannan isuhu ya ba bayansa umarni domin su kama ’yan uwansa lokacin da suke kan hanya. Bayansa suka tuhumi ’yan uwan Yusuhu da ɓarayi, suka ji tsoro, suka koma wurinsu, suka sake durƙusawa ta biyu a gabansa, suna neman ahuwa daga isuhu. Isuhu bai ƙara ɓoye asiri don kansa ba. ya yi kuka tare da rungumar Banyaman, ya kuma ce, Ni ɗan uwanku ne, Yusuhu wanda kuka sayar domin a kai shi Masar. Allah ne ya sanya ni shugaba a cikin dukan Masar. Yanzu sai ku gaggauta a gaya ma Ubana, a zo wurina ba tare da jinkiri ba. Gashi zan ba ku abinci, ku da iyalinku da dabbobinku. domin kada ku rasa komi saboda akwai har yanzu shekara biyar na yunwa. Ku juya hoto. Yakub da Isuhu sun sadu a Masar. ‘Yan uwan Isuhu suka koma garinsu suka faɗa ma'ubansu cewa, Isuhu yana da rai har yanzu, shi ne ma shugaban Masar baki ɗaya. Yakub wanda sunansa Isra'ila yana da shakkar karɓar wannan magana. Yakubu fa da dukan iyalinsa da duk abin da suke da shi suka tashi zuwa Masar domin su zauna a can. Yakubu ya ji daɗi da ganin Yusufu. Cikin wannan hoto za ku ga tsoho Yakubu da Yusufu a Masar. Yakubu yana nan yana ta albarkatar da ‘ya'ya biyu na Yusufu, Manase da Ifraimu. Yakub ya aza hannuwansa bisa ’ya'yan Isuhu domin hannunsa na dama ya zama bisa kan ƙaramin, wato Efraimu. Yakub ya yi alkawalin hakkin ɗan farin ga Efraimu. ’Ya'yan Isuhu da Efraimu sun zama kabila mai ƙarfi da muhimmanci ta ’ya'yan Isra'ila. Yakub ya mutu a Masar. Sa'an nan ’yan uwan Yusuhu suka ji tsoro suka ce ma junansu, Ai, Yusufu yanzu za ya juya mana da baya, domin ya rama mugunta da muka yi masa. Sai suka ce ma Yusufu, Ka gafarta ma ’yan uwanka wannan babban laifi da mun kai maka. Amma Yusufu ya ce, Kun so yi mani mugunta, amma Allah ya mayar da wannan ya zama alheri, ya nuna domin ceton mutane da yawa. Yesuhu ya zama mutum mai albarka da shi ke Ruhun Allah na tare da shi. ’Yan uwana, ma kun iya sanin Allah mai girma na Isuhu, kuna iya dogara gare shi, kuna iya girmama shi. Allah yana da tsari domin rayuwarku, shi kaɗai ya iya juya abubuwa miyagu zuwa na nagarta cikin rayuwarku. domin jin daɗinku da na waɗansu kuma. Littahi na biyu Musa babban ma'aikaci ne na Allah, mu jama'a, gaisuwa mai yawa zuwa gare ku, bayan haka za mu ba ku tarihin annabi Musa, zamanin da akwai annabi Musa wanda yi babban aikin Allah. shi ne ya caci mutanensa daga bauta, Musa ya zama kwatamcin Yesu da ya zo shi ceci mutane duka daga zunubi, sai a kasa kunne ga kaset a diba hoto kuma. Hoto na farin lokacin da an haihi Musa shina jariri, Musa daga kabilar Isra'ilawa shike, kakanninsa Yaƙubu da Isowa. suna zamne cikin ƙasar Masar, saboda haka an haihi Musa cikin ƙasar Masar, Isra'ilawa cikin ƙasar Masar sun zama al'umma mai girma ana ce musu Ibraniyawa kuma, shi shugaban ƙasar Masar shi ne ya fara matsa musu da aiki na tilas mai nauyi, ya sa doka a kashe dukan jarirai. maza na Isra'ilawa, sa'ad da an haihi Musa, uwatasa ta ɓoye shi cikin kwando, bayan haka ta ɓoye shi bakin kogi cikin gera. Miryan yan Musa tana tsinkaya, diba hoto ku ga abin da ya faru. Da ya fir'auna ta zo wurin kogi don ta yi wanka ta iske kwando cikin gera da jariri Musa shina kuka, sai ɗaya fir'auna ta ci tausayinsa, sai yan Musa ta ce, Ko in saman miki mai reno daga Isra'ilawa, da ya fir'auna ta ce mata, ta hiki nemo, Miryan ta kawo uwan Musa don ta yi renonsa. Musa ya zama ɗan ɗiyar Fir'auna, ya koyi al'adun Masarawa, ya zama mai girma, juya a diba hoto. Musa da kurmi da ya kama da wuta, akwai ranar da Musa ya ga yadda ana sa Isra'ilawa aikin bauta na Masarawa, ya gaba Masare. yana bugun ba Isra'ile, Musa shi na son shi taimaki mutanensa, ya kashe ba masaran, bayan haka sai Musa ya gudu daga fuskar Fir'auna, inda ya tafi nesa ne cikin daji, don shekara arba'in shi na zamne kusa da dutsen Sinai, dukan wannan lokaci mutanen Isra'ila suna ta shan wahala. cikin ƙasan Masar sun yi kuka ga Allah, Allah ya ji su, shi Allah mai rai, mai gaskiya shi ne mahalaccin sama da ƙasa. Wata rana Musa ya ga abin mamaki, diba ya ga kurmi ya kama da wuta, amma bai ƙone ba. A lokacin nan Allah ya yi magana da Musa daga cikin wuta, ya ce, Na ga yadda Masarawa suna tsanantawa mutanena, na aike ka wurin Fir'auna domin ka hito da mutane na daga hannunsu. Musa ya ji tsoro shi koma wurin Fir'auna, diba hoto gaba ka ga abin da ya faru. Musa cikin ƙasar Masar Musa ya yi biyayya ga Allah, ya koma ƙasar Masar tare da ɗan uwansa Haruna, sun je wurin Fir'auna, sun ce, Ubangiji Allah na Isra'ila ya ce, Ka saki mutane na amma Fir'auna ya ce bai san Ubangiji ba. ba zai sake su ba sai ya ƙara musu aiki mai wuya bayan wannan allah ya ce ma musa a ce ma haruna ya ɗauki sanda ya jefa ta a gaban fir'auna za ta zama maciji sandar haruna shine macijin da kake gani cikin hoto allah ya nuna ma fir'auna ikonsa, Allah ya yi abin al'ajabi mai yawa gaban masarawa, ya sa ruwan kogi ya zama jini, har masarawa ba su iya sha. Allah ya kawo allobai daban-daban, kwaɗi da ƙudaje da fara, da ruwa da ƙanƙara, akwai mutuwar dabbobi, mutane kuma sun kamu da cuta. ga duhu baƙi ƙirin bisa ƙasar har kwana uku, har yanzu Fir'auna bai saki mutane ba. Idin Faska Allah ya yi shirin hallaka dukan ɗan farin masarawa, ya nuna ma Musa da Isra'ilawa abinda za su yi, a kan ranar da ya shirya, kowane gida su yanka ɗan rago su shafa jini a dokin ƙofa a gidajensu, bayan wannan sai su dafa naman su ci su zama da shirin tafiya daga ƙasar Masar. Allah ya ce ma Isra'ilawa, da daren nan zan ratsa dukkan ƙasar Masar, zan kashe kowane ɗan fari, ni ne Ubangiji. jini bisa dokin ƙofa zai zama shaida da na ga jini zan ratse ga barinku ba zan hallaka ku ba kowane ɗan fari na masarawa suka mutu hada ɗan fari na fir'auna ya kira musa da haruna ya ce ku tashi da ku da dukan isra'ila ku bar ƙasarmu ku tafi ku bauta ma Allahnku, ku duba hoto na gaba. Allah ya ceci Isra'ilawa, Allah ya hito da mutanensa daga ƙasar Masar, Allah ya bi da su cikin umudin girgije da rana, da dare Allah ya bi da su cikin umudi na wuta. bayan sun tashi masarawa sun ka ce me muka yi mun bar isra'ilawa sun kubce daga hannunmu mun rasa bayi yanzu sai fir'auna da mutanensa suka bi isra'ilawa suka cin masu a bakin babban teku isra'ilawa sun ji tsoro ƙwarai ga teku gaba ga runduna na Masarawa a baya ba su iya tsira, Musa ya ce musu, Kar ku ji tsoro, za ku ga abin da Ubangiji Allah zai yi domin ya cece ku, diba hoto, Allah ya buɗe musu hanya tsakiyar teku, ruwa ya rabu biyu. ya yi musu bango, Isra'ilawa sun shiga tsakiyar teku suna taka ƙasa, Masarawa sun yi ƙoƙari su bi su, sai Allah ya ce ma Musa, Miƙa hannunka bisa teku, ruwa zai rufe Masarawa. Dukan rundunan Masarawa sun ka mutu cikin teku. Isra'ilawa sun kaga ikon Allah sun dogara ga Musa shugabansu, diba hoto gaba. Manna da ruwa cikin daji, Musa ya bi da su cikin daji, mutane ba su da isasshen abinci, sun yi gunaguni da Musa, gama Allah kuma sai Allah ya aiko musu da abinci kowane marice ya aiko makware domin mutane su ci da safe kuma ya aiko musu da gari domin waina su ci cikin daji mutane sun yi gunaguni kuma lokacin da sun ka rasa ruwa sun ka ce, Ko Allah yana tare da mu, ko a'a, sai Allah ya ce ma Musa, ɗauki sandakka, ka buga duci, ruwa zai zubo domin mutane su sha, yanzu diba hoton gaba. Dokokin Allah Mutanen Isra'ila sun kai ga dutsen Sinai, Allah ya sauko bisa dutse don mutane su ji muryarsa cikin hadari baƙiƙirin da cida, walƙiya tare da wuta. Mutane sun ji tsoro ƙwarai, ba su so su zo kusa da dutse. Musa ya hau dutse, Allah ya yi masa magana, cewa, Ni ne Ubangiji Allahnku. ba za ku yi wasu alloli ba sai ni, ba za ku yi masu sujada ba, ba za ku bauta musu ba, ba za ku kama sunan Ubangiji Allahnku banza ba, ku tuna da ranar Asabaci, domin ku kiyaye ta da tsarki, ka ba da girma ga Ubanka da uwarka, kada ka yi kisan kai, kada ka yi zina. Kada ka yi sata, kada ka yi shaidar zur, ba za ka yi ƙyashin kayan maƙwabcinka ba, su ne dokokin Allah, Allah ya rubuta su bisa alunan duwatsu, Musa ya sabko wurin mutane da su dukan mutanen da suka kiyaye dokokin nan na Allah sun gamshe shi, amma dukanmu mun kasa. mun ƙetare dokokin Allah, mun isa mu sami alhakin wannan laifi daga wurin Allah, shi ne mutuwa, duba hoto na gaba. Macijin jan ƙarfe a daji Mutane sun yi ma Allah tawaye, ba su kiyaye dokokin Allah ba. don haka Allah ya aiko macizai tsakaninsu, macizai sun sari mutane, da yawa suka mutu. Mutane sun zo wurin Musa suka ce, Mun yi ma Allah gunaguni, mun yi maka kuma, mun yi laifi gaban Allah da gabanka kuma, ka roƙa mana Allah, shi ɗauke mana macizai. Musa ya yi ma mutane addu'a, bayan wannan Ubangiji ya gaya ma Musa ya yi maciji na jan ƙarfe. ya tada shi bisa itace, wanda macizan sun sare shi, ya duba macijin jan ƙarfe, zai warke. Musa babban ma'aikaci ne na Allah, kuma shi babban annabi ne, ya mutu shekara arba'in bayan da ya fidda mutane daga ƙasan Masar. Dukan mutane da suka fito Masar suka mutu, kuma sai yaransu kaɗai suka zauna cikin ƙasar Isra'ila, duba hoton gaba. Annabi kamar Musa, kahin Musa ya mutu, Allah ya faɗa mashi zai aiko da wani annabi kamatai daga cikin mutanen Isra'ila, zan bayyana maku mutanen nuhina, shekara akan shekaru. mutanen Isra'ila suna jiran annabin kamar Musa, sa'an nan aka haifi Yesu Kiristi cikin ƙasar Isra'ila ya gamshi Allah cikin dukan abin da ya yi, Allah ya aiko shi don ya koyar da mutane, Yesu yana da ikon yin abin al'ajibai, shi kamar Musa har ya ciyar da mutane cikin daji duba hoto shi ne abin da ya faru mutane da yawa cikin daji sun taru don su shi koyarsuwarsa da marice ya yi sun ji yunwa ƙwarai amma ba su da abinci akwai wani yaro yana nan yana da burodi biyar da kifaye biyu ƙanana amma ba su isa mutane duka don mutanen sun fi dubu biyar Yesu ya amshe shi daga yaron ya yi godiya ga Allah ya albarkaci burodi da kifaye da ya ishe su mutane sun yi mamaki da yawa ko shi ne annabin nan mai zuwa Yesu ya ce ma mutane, Ni ne gurasa ta rai, Ubanninku sun ka ci manna cikin daji sun ka mutu, ni ne gurasa mai rai, idan kowane mutum ya ci wannan gurasa zai rayu har abada abadin diba hoto gaba. Yesu ya yi magana da Musa Wata rana Yesu ya ɗauki almajiransa uku sun hau dutse don yin addu'a, yana cikin addu'a, sai kamar fuskarsa ta sake, tufafinsa fari fet suna sheƙi, sai ga mutum biyu sun bayyana tare da Yesu, guda Musa ne, na biyunsu shi ne annabi Iliya, suna zaune cikin duniya tunda kafin Yesu ya zo, yanzu abokan Yesu sun gan shi, suna hira tare da Yesu. Yesu ya sani, ba da daɗewa ba za ya mutu, ya yi magana da Musa da Iliya a kan mutuwarsa, abokan Yesu sun ji tsoro, wani babban girgije ya sabko ya rufe su duka. an ji murya tana cewa, Wannan ɗana ne, ƙaunatacce na ku ji shi, bayan murya ta tsaya, ba a ga Musa da Iliya ba. Musa ya mutu tun bai shiga ƙasar Isra'ila ba, Allah ya ɗauke shi zuwa sama, amma yanzu muna ganin Musa tare da Yesu. cikin ƙasar Isra'ila. Musa ya san Allah ya aiko Yesu don shi mutu, shi ceci dukan mutane, duba hoton na gaba. Yesu ya mutu, miyagun mutane sun ka kashe Yesu, kamar yadda aka gani ga hoton nan, sun rataye shi kan gicce don shi mutu. kuma aka kashe wasu biyu tare da Yesu, ga sunan ɗaya ga dama, ɗaya ga hagun, su biyu mazambata ne, amma shi Yesu bai yi laihin komi ba, mu duka ba mu gamshi Allah ba, don mun ƙetare dokokinsa, hakin wannan shi ne mutuwa ta har abada, sa'ad da Yesu ya mutu bisa gicciye, ya ɗauki hakin laifohinmu. ya mutu maimakonmu, mutane sun karataye Yesu a kan gicciye, kamar yadda Musa ya rataye macishi na shan ƙarfe cikin daji, wanda ya diba Yesu ya kuma ba da gaskiya gare shi, za a cece shi daga mutuwa ta har abada, gama Allah ya yi ƙamnar duniya har ya ba da ɗansa haifashe shi kaɗai. domin dukan wanda shi na ba da gaskiya gare shi, kar shi lalace, amma shi sami raina har abada, diba hoto na ƙarshe. Yesu yana da rai yau, an sa jikin Yesu cikin kabari, amma bayan kwana uku ya tashi daga matattu, mutane da yawa sun gan shi da rai. Bayan kwana arba'in, Yesu ya hau sama, kamar yadda kuke gani, abokansa suna dubansa da mamaki, Yesu yana sama yanzu da rai, Musa yana sama kuma, amma Yesu ya fi Musa, Musa annabi ne kuma, babban malami ne, amma Yesu shi ne ɗan Allah, shi ne matsakanci. yana kawo mu kusa da Allah. Musa ya ceci Isra'ila, ya bi da su sun ratsa teku, amma Yesu ya zo don ya ceci dukan mutane da suka ba da gaskiya gare shi. Wata rana Yesu zai dawo, kamar yadda ya hau sama. Abokanmu masu saurare, ku yi dogon tunani bisa ga wannan magana mai gaskiya a kan Musa da Yesu, sai ka ba da gaskiya ga Ubangiji Yesu, za ka tsira. Abokina, ka zama da shiri, ranar da Yesu ya dawo, ya karɓe ka cikin gidan jin ƙai, ka zamna tare da shi har abada.